الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsiri mu na wata Ramadan shekara 1443 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa Madina wanda ya dare da shekara 2022 biya, a yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu ko muna cikin suratul Maida jiya mun tsaya karshen aya ta hudu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta biyar inda ubangiji ta alaƙe cewa a yau ma'o'in da na kuma ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافرين ولا متخذين الأقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Ubangiji ta lace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat yau an halatta muku abubuwa masu daɗi na halal wanda shari'a ba ta haramta ba kuma ba za su cutar da ku a jikin ku ba wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum yankan ahlul kitabi sune yahudu da nasara halal ne a gare ku ku ci idan mun yanka dabbobin da ya halatta wa ta'amukum hillun lakum kuma yankan ku halal ne ku ci ya halatta ku ba su ci wal musanatu minal mu'minat da kuma yaya ko kamammu daga cikin mummuni wato mata mummuni halal ne ku aure wal mutanatu kamammun mata kuma yaya minan mu'minati daga mu'mine ya halatta ku aure su wal mutanatu da yaya minan ladina utul kitaba daga da aka bawa littafi min kabikum kafin ku ya yahudu da nasara ya halatta ka aure ba yahudiya ko ba nasara ya idan ya ce ba bai ba idza ataytumuhunna idan kuka ba su ku jura sadaki ne ya kuma da sadaki ya halatta ku aura musinina kuna masu auren su gaira musafihina ba kuna masu zina kada ku dinga zina da su wala mutakhidhi ahada ko ba kuna masu rike su a matsayin dazuro ba wanda kuke soyayya kuke zina da su a gobe ba a ko aure su ya halatta wa man yakfur bil iman wanda ya kafurce wa imani ya yi rita faƙar habida amalu aikinsa duk da ya ya rushe a baya duk ibadan da ya yi ka rushe bai da ladarta wa fi da akhirati min alkafiri shi ko yana daga cikin masu tafiya a lahira waɗanda ba su da rabo gobe kiyama wannan ayan ubangiji ta'ala ya sake maimaita ya ce uhilla lakum tayyiba bayan a can mun karanta qul uhilla lakum ba an halatta muku a tsaye muka ce shine al-mustalam al abu yana zama mai tsarki a tsaye wanda ya halatta kaci idan ya zama na baya cutarwa kuma shari'a ta halatta shi amma idan ya zama haramun to tabbas dama mai cutarwa ne ya shiga cikin alkaba'i idan zama yana cutarwa ko baka samu dalili a kansa ba shari'a ta riga ta haramta dole abin da zai cutar da zai cutar da jikinka wato abubuwan da aka zana aka ce haramun su ne ba su da yawa akan abin da aka ke hannu ya sa halal ne in an zo sai a dunkule aka ba ta ce maka naman akuya halal ba ne naman tinkiya halal naman rago naman saniya naman kaza naman zaguwa naman agwagwa ko tattabara in an tsaya za a lissafa maka ba da iyaka ko yana da iyaka ne za a take a nari amma ce maka ga haramun din abu kaza da kaza shine haramun to sauran kawai ba matsala maza su haife kullu zinari minan filai, ba su zuwa haram duk dabbar da take da fika kuma tana farautar wata dabba to cin naman ta haram ne kaga zaki da muta irin su kare irin su kyanwa duk sun shiga kaga ba za ka ba za ka ce wa kullu zai mikhlabin minan tsairi haram dukkan wato abin da tsuntsu wanda yake iya kamo wasu tsuntsaye da farshen farshen sa ya farauce su shi ma haramun ne irin su shaho kenan da irin su shiwa da irin su mikiya kaga shi ma an baka bayanin nau'i ne to amma duk abin da kaji shari'a ba ta haramta shi ba to kai halal saboda Allah ta'ala ya riga kafa ka'ida ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine abin shine ya halitta muku duk abin da ke bayan kasa. kaga duk abin da kuka samu dalili na haramcin sa ba to halal ne kisa al-asl al-asl fil ashiya al-ibaha asalin abubuwa su zama halal sai an samu mun cewa haram al-aslu fil ayat al-muntafi'a biha al-halal asalin sun abubuwan da ake amfani da su to halal so da aka yi mutum da ya zo ya ce maka ka kawo masa hujja akan cewa cin dan wake halal ne ka kawo ya kawo aya ko hadisi sai ka ce masa jahili ne ba buƙatar aya ko hadisi abin da ya sa ne misali da dan wake saboda laraba ba su san dan wake ba yanzu an ce ka kawo sunan dan wake da larabci ta ga aiki ya same ka da dai ka ce dan wake to yanzu ka ga ka ce sai an kama aya ko hadisi akan cin dan wake halal ne haka wannan ba daidai ba inda dai ba a samu an haramta shi ba shikenan magana ta kare ina na a matsayinsa na na halal saboda haka halal din su suka fi yawa Allah ya riga ba da ka'ida ne الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فقبل من الله عافيته halal abin da Allah yake halal ne haramu abin da Allah ya haramta abin da shi shuru bai ce halal bai ce haram ba to halal ne kawai kaje kai aiki da shi Allah ya maka rangwame kai aiki da wani wannan muyi yi ba sai ubangiji ta Allah ya ce wa za'amul ladina abincin alul kitabi halal ne a gare ku abin da ake nufi da abinci anan shine yankan alul kitabi zaba'i wa alul kitabi haka bai suka fassara daga ciki akwai abdullahi bin abbas tarjuman qur'an ko da aka yankan ake ba na nufin kotun su ko matan su ko ɗan tsamen su ko garo garo din su ba a wannan duk ba abin tambaya bane ma yankan su ake nufi idan suka yanka dabba ya halatta kaki wato bai hude sai yanka dabba kuma sare yanka dabba ya halatta kai matukar yankan bai saba wa shari'a ba idan ya ambaci sunan jizo zai yanka ba za ka ci ba ko ya faɗi ko ya ambaci sunan wani abu da bai yanka ba za ka ci ba amma in dai ya yanka irin yadda musulunci yake yankawa yake bismillah ya yanka shi kenan kuma bai bismillah bin shiru ma yanka wasu malayan suka ce za a ci amma in ya ambaci sunan wani ba Allah ba shine ba za a shine ba za a ci haka da in ya yanka irin yankan da ya saba wa shari'a kamar yanka ta kiya ko da ya bismillah ba za a ci ba ne dalili saboda musulmi ma in ya yanka ta ba za a ci ba ko da ya bismillah kenan duk in yanka in ya saba na musulunci ko ba a ci amma in bai saba ba kuma za a ci kuma dukkan malamai sun yi ijma'i cewa ana cin yanka ba na cika saboda idan bai yi bismillah ba magiri ta lati wala ta akulu min sai lam yusrif ya yi. idan an ambaci wani Allah ba Allah aka ambata ba to musulmi ma an ce karkace balla jana wanda wanda ba musulmi ba to sai Allah da Allah ce wa ta'amukum hillul lakum abincin kuma halal ne a gare ku nan ba ana maka bayanin cewa ko ana magana da ahlul kitabi ya halatta su cikin kan musulmi bane a'a ya halatta ku ciyar da su karka ta ah, to tunda bai hudu ne ya zai da bashi abinci na ya zan yanka nama da bashi ko ba na tsari ya zan yanka nama wai hana ka ka bashi ya halatta ka bashi manzon kuma yana ba su kuma su suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi sun baka ka karba sai ma kuma za ka iya ba abinda malamai suka hana shi ne na kirsimet domin wannan an yi shi don ibada ne shi ne ba a karba amma ka kawai yanka dabba ya baka ka karba amma ya sai nama a kasuwa ya baka ka karba ko wani abu na aljeri ya yi maka ka karba ya baka dubu ɗari biyar ka karba suka ce saboda bai bai ne ko kanan tsari ne ba zan karba ba to haka kai ma in ka ba shi ba laifi ba ne ba kai laifi ba Ba su ma ya ba wai da ba musulmi ba masu wasan gunki ba ba su ke saba da sana'a alul kitabi to anan ana nufin ya halatta kai musu kai musu alheri kamar yadda su ma in sun yi maka ya halatta ka ka ya halatta ka ce da su kamar yadda su ma in sun ce da kai ya halatta wannan babin bukafa ne ba hana alheri tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai ba za ka taimake shi akan addinin sa amma akan rayuwarsa za ka iya za ka iya taimakon sa ya halatta matsalar ta sama yayi wannan amma hadisin da yake to ala tasaki illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun yayi karo da wannan magana shi yana cewa kar kai abokantaka da kowa sai mumini kuma kada wani ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah kaga yau bai hude ba mai tsoron Allah ba an tsare ba mai tsoron Allah ba me ake nufi ana nufin kada kai alaka da ta wuce gona da iri da irin wayannan mutane in za ka yi abokantaka kai abokantaka da mumini saboda in kai da fasiki sai maka tasiri kai maka zama fasiki amma mu'amala ba hana ka ba sai da sayarwa da masa alheri ya halatta ko ka kafin yi kada ka yadda wani ya ci abincin ka, sai mai tsoron Allah mana kar ka yadda wani ya zama abokin cin abincin ka, sai mai tsoron Allah don zai iya maka tafi kana ga lokaci kai kana cin abinci kullum yahudawa ne suke cin abinci tare da kai ko da sarrafa a musulman ma ya zama mutanen kirki ne amma kuma ya halatta kuma ka ba su kyauta wanda ba mutum kirki ba ma ya halatta ka masa alkhairi manzara kuma yana ba su kafir ya halatta ka masa alheri ba matsala ba ne amma ba a yadda ya zama abokin ka kus da kus ta yadda za ka dinga cin abinci da shi ko yaushe wanda idan ka yaka akwai ya nuna akwai sassauci a imani ka shi ka take yin wannan sannan ubangiji ta lace wani mun sana su miyan mu'minat halal ne ku auri ya'ya kamammu da mutum mata ne, ya halatta ka auri mace musulma kanin niyya Inan an fidda mushrikai kenan za mu zo kan ahlul kitabi ubangiji ta dace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabat kada ku aure mata mushrikai masu bautan gumaka ko da ta ta kayatar da kai ta burge ka ka aure ta gara ka aure baiwa ma mu'mina ce maka to ka ta kace wal mutanatu minal mu'minati mata kamammu ya'ya daga cikin muminai ya halatta ku aura kenan idan ba kamin miya bane bai kamata ka aura ba domin za ta shigo maka da wani ta a gidanka wanda ba naka ba in ta wani mazina ce ba ta tuba ba tana kazuwa da kai kuma ta zuwa tana zina in an yi cikin to nawa yake dole za a ce naka ne to kaga za a shigo maka da ɗan da ba naka ba ke sa ubangiji ta a zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'min ce ba a aura sai ce a wasu ko wata armiya ya ce zina da ita mushirkai abin nan abin nan ba ta ba mai aurenta sai mazinaci dan uwanta ko ko mushirka su zai mushirke zai su yi ta zina da ita an haramta wannan ga mutum an haramta musu su yi zina an haramta musu su yi zina a babin aure ko bai kamata ka aure wacce ba kamin yawa yanzu za ta shigar maka da ɗan da ba naka ba in dai ba ta tuwa ba ba a nata ka aure ba amma in ka tuba shi kenan sai ka aure ta to haka nan kuma sai ta zama mumina sai ta zama ya ko da mumina ce kafin ka aure ta wato ba za ka aure baiwa ba ko da mumina ce sai idan a halin lalura amma idan ya ce mumina kuma ala'ayi hali ya hada ta aure ta to amma baiwa mumina sai in ka cika sharuɗe guda biyu sharaɗi na farko ya zama baka da hali da zaka aure ta da biyu kuma in baka yi auren ba zaka fada ne ne da ubangiji ta dace wa man la yastati minkum qawlan an yankiha al-muqanati mu'minati wa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al-mu'minat duk wanda bai samu daman ya auri ya ba mumina to zai iya auren baiwa mumina baiwa mumina amma ta zama kanin ta zama kanin ta zama ya kuma in fata ya cikin mu'mina to a can gaba sai ce zalika liman khashiya an tabi amma halatta mutum ya aure baiwa mu'mina in ya ji tsoron zai zina ne inda ya aure ba da duk ƴaƴan da suka haifa tare da baiwa in ka aure ta ba ƴaƴan ka bane bayi ne su ma na wannan mai baiwa kaga kana nema masa iri ne in ka aka haramta sai dai a halin duka in ka shiga laluran shari'a sai ka halatta maka in ba wannan laluran Allah ta'ala cewa wal musanatu minal mu'minat ‘ya'ya za ku aura daga cikin wato ainihin mujirai, kar ku auri wato ainihin bayi. Sai ce wani musa na tumi na lari na usul ba, halar ne ku auri kamammu ‘ya'ya daga cikin alul kitabi. Halar ne ku auri ‘ya'ya daga cikin alul kitabi. Kuma ban da bayin su kenan. Ba halatta auri baiwar alul kitabi. Amma ‘ya'yansu ya halatta a aura. Abdullahi bin Abbas yake wannan ayan lokacin da ta sauka wala taituhul mushrikati hatta yu'min farko wani mushrikai har sai sun yi imani mushrikai mata kurai ce nan zanza shike nan mutane sai suka kame ba sa auren wanda ba musulma ba fasil da Allah ta'ala ya saukar da wal musanatu min alladhina utul kitaba ya lanta ku aure ya daga cikin ahlul kitabi su ne yahudawa da nasara ya lanta ka aure ba yahudiya ya lanta ka aure ba nasariya kenan daga nan mutane sai suke auren wato ainihin alul kitabi kenan ya halatta ka aure bai hudiya ko ba ko ba nasara kana addinin ka kana kana naka kana naka kana zuwa masallaci kana zuwa keji. ya halatta me yasa za ka aura saboda Allah ya halatta shi da dama to kar wani kuma ya ce a to ya ra'ayi ta su ma kafurai ne Allah ta'ala ya kafurta su sai mu ce eh, wanda ya kafurta su kuma shi ya aura wanda ya ce kar aure mushurka shi ce aure bai yahudiya ko ba nasara mai addini yahudu ko nasara wanda ya ce da kar kafaran ladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn wanda ya ce al Allah ne ya kafurta kuma kiristoci suna faɗa amma kuma Allah ta zace aure su dai a kafuran su daban ne su daban ne wanda ya ce maryam Allah ne ya kafurta amma kuma Allah ta ya ce aure su da kan da zina, kalu, inna allaha salisu salat amma duk da aka aka ce aure su dama shari'an ta Allah ce sai ce ya halatta a auri kirista a auri da ya hukan ba yahudiya shi ke ya halatta a aure. sai baka da daman wanda za ka ce ya halatta a aure ba saboda addinin ba kamar. ba biyu kasir ce sahabbai da yawa sun auri nasara sun auri kiristoci kuma ba su ga cewa haka din akwai laifi ba saboda Allah ta ala ya ta musu da wannan ayan wannan sunatu ila da rina kitaba din kablu Kamar mu daga wanda aka ba a littafi kafin su sune yahudu yahudu da nasara wannan duk malamai sun yi ijma'i akan wani. ko ya halatta ka aure ba yahudiya ko ya halatta ka aure ba nasariya idan an waro su daga wacce ayan da ake cewa wala ta yi mushrikai kan ku aure mu mushrikai to nan, su ahlul kitabi ne suna shirkan amma sunan su ahlul kitabi suna da wani addini kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa addinin a yanzu ba mai kyau bane ya zai sa ba zai kai su aljanna ba addini amma kuma duk da aka ya halatta ya halatta ka aure su sai matsala kuma shin halin kitabin na sai banu isra'il na da nasara da yahudawa irin na da wadanda aka aiko wa annabi aka aiko annabi musa zuwa gare su da annabi isa su ne za a aura ko irin kiristocin mu ne yanzu ma za a yi auren su amma a samu wata biya a ce kirista ne ko a samu wata bahaushiya ko bafulatana ko tangare ko wurkun ko jiki ko tibi shin wannan ƙabilu ya halatta a wurin su ko bai halatta ba wasu malayan suka ce bai halatta ba sai ba su aka haiko a annabi musa ba ba su aka haiko a annabi isa ba ko da aka tsaye da aka haiko wa innan annabawan su ne halatta a aure a aure yi matan ko a cikin kansu amma zancen da ya fi inganci ya halatta zancen da ya fi inganci ya halatta ibn al-arabi yake wa sahihu annahum da'iluna ma'ahum fi zabai manaka wa nikai dan ce da inganci gibin arabi ya kira kama alquran kuma kama alquran ga maliki wato yana bin masabar maliki a tafsirin sa na kan alquran yake zance da yafi inganci wa'anda ba banu isra'ila ba ma to sun shiga cikin wannan aya in dai suna addinin yahudu ko addinin kirista shikenan za a iya auren su kuma za a iya cinye kansu za a yi auren matan su za a iya cin yin kansu saboda ai ayan ba ta bambance ba kuma ubangiji ta dace wa man yata min kun fa innahu minhum don da ya jibin ce wudu na zare ke yin addinin su kawai na cikin an musu kudin goro sun tashi ranar kiyama tare za su tashi kuma da suka ce wannan ayan ta nuna duk wanda yake addini irin na nasara ko irin na yahudu to shi ma hukuncin su daya yasa ibn taymiya ya rinjayar da wannan shekul kabi taymiya sannan ya ce imamu sahari ya kai ko a ijma'ul kadim da dukkan jima'i, cewa kullum man da bi ne ahli kitabi ko huwa duk wanda yake addini irin na ahli kitabi da kawai hukuncin sa da ahli kitabi kaga kenan ya halatta mutum ya aure kirista tana zuwa coci shi kuma yana zuwa masallaci ko bai hudiya tana zuwa bai'a sai ibadar da shi kuma yana zuwa masallaci idan a yi 'ya'yan musulmai ne ko kiristoci musulmai ne saboda ya'ya ai namiji ne ba na mace ba mace ba ta daga ko ji ya dubu ta haifa ta haifa mijin ta ne ya sa Allah ta ce wa alal mawdudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf mijin wanda aka haifa wa ya'yan shi zai kubatar da iyaye to kaga kenan miji shi yake da shi yake da ya'ya ya halatawa idan kace ba za a aura ba to kaman kana kalubalantar wurin nan ayoyi ne kuma shari'a ba ta kaba shari'a ta Allah ne shi ya halata so kuskuren ka zo ka ce ai bai halarta ba saboda ai nan suna cewa Allah annabi Isa Allah ne ko Allah uku ne da'in ma suna faɗa su bin ayar ta sauka suna faɗa ko ka ce a ba bani Isra'ila bane ha to ai ba a ce lalle sai bani Isra'ila ba inda ayar ta faɗa kuma magabata sun ce ko ba bani Isra'ila ba za ka iya ba sun fi mu fahimta Al-Qur'ani sai dai inda za ka zo ka nemi shawari ga wata musulma ga alul fitari wace zan aura sai mu ce ka aure musulma ya ji ba ya fi a kan a wuri kirista wataƙila ka mutu ka barka da yaya ta tafi coci da ko kurebu ta tafi maka da wasu yaya coci haka sai mutu ka auri musulma musulman ma ka auri mai tarbiyya don maza su ma ya ce fa alaikum bi za ki ko fa bi za ki a musulman ma ga mai tarbiyya ga mara tarbiyya wacce za a baka kawara. mai tarbiyya ga musulma ga kirista sai kai shawari wanne ya kamata na aura sai mu ce ka auri musulma amma yi musu ya auro kiristan kuma za a ce zime ke yi ba a faɗa ba za a ce ya aikata haramun ba wannan shi ne karka shi shigi cikin hukuncin Allah amma a babin shawara kuma za ka iya ba da shawara ita imamu shafi'i imamu shafi'i shi yana ba da shawari ne bai kamata ka aura ba ba wai ya haramta mana sai za ka tsaya akan wannan shi kenan ya kamata ka auri musulmani ai musulman ga sunan ma yan mata da yawa suna neman maza masu rasa sai na za ka tsallaka kuma ka tafi coci ga masallatanmu akwai yan mata kaga yanzu aka baka kyauta ba baka rage mana to saboda haka a babin shawara ne amma wanda ya je ya aura kuma ba za ka ce mu ta yi abun abin da ba daidai ba ubangiji ta halatta ya halatta ku auri matan azu kitabin za a ce taitu jura hunna idan kuka ba su sadakin su shine ujuru hunna ke to da ka ba a aure sai da sadaki ubangiji ta halatta wa atun nisaa shi ba ku ba mata sadakin su haqqan a'illa muna masu dadin rai sana a hadisi lalika illa bi wajhi wa sadaqi ba aure sai da wani da sadaqi da haka sadaki rukuni ne daga cikin rukunin aure in babu shi babu babu aure Abi ta lace musinina ku aure su kuna masu auren su ko kuna masu kamewa gaira musafina ba kuna masu zina ba Kuna kun kame ba zina kuke da su ba wala mustahizi akadan ba kuna masu rikon akadan abokanin dazu ba wato sune ne ashiqat wanda za ku dinga soyayya da su kuna saduwa da su kar ku yi haka ana ba da biya ce ta mumini ba mutane da su ajiye kabu a gidansa a je zuwa din ko a wani daki suna zinace zinace da su wanda su ne akadan su ne yan jazubu ke wannan haramun ne musulunci bai da wannan nan ma ko sau ne bai halatta wa da na karɓi wata mata kamar matanka kana na da ita ba ya halatta musulunci bai yadda da wannan ba to da aka ku je ku aure su maimakon ku dinga na da su A ya halatta in ta shiga musulunci ta musulunta ka aure ta falla da za ka karso in ta ki shiga musulunci kuma kana son ta maimakon ka je ka yi da ita don Allah ka je ka aure ta musulunci ya halatta maka idan ka aure ta halal mana in ka yi ka sadu da ita kasuwa ce ta halal ba kasuwa ce ta ta haramun ba ubangiji subhanahu ta'ala yace mutimina kuna masu kamewa wannan kalmar ihsan tana zuwa da ma'anoni da yawa ce yana zuwa da ma'anan masu aure kamar yadda Allah ta lati wal mutanatu min al na min da nisa inna ma malakat aymanukum kaga mutazawwijat a ne an haramta ka aure ka aure matar aure sannan suna zuwa da ma'anan masu masu kamewa wal mutanatu min al mu'minat kaga kamewa ne kamar ko kuma a ce yaya ake yaya suna zuwa da ma'anan yaya wani musa fi na lumina ce wani musa fi yin labina usul kitab yaya ake nufi a nan wato da bayi sannan musa yana zuwa da ma'anan masu kamewa kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa inna ladina yamuna nufanatil ghafilati lu'inu fi duniya wa lafiya masu jifan ko masu yin kazafi wa musana wanda suke kamammu al-ghafila wanda basu san ma me zinan ba Allah ya ne musu a duniya da lahira kaga anan ana nufin masu kamewa kuma masu aure saboda aure hanya ce ta kamewa isa maza su ake cewa ya ma'ashirar shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu afdalu lil basari wa asanu lil farji faman lam yastati fa alayhi bin sawmi fa innahu lahu wija ya kuma ta sa duk wanda yake da daman aure yi aure kuma zalla ta so shi ya firin sai ido ka dinga kallace kallace kuma shi ya fi kiyaye farji shi fi kame farji ba za ka je kana zinace zinace ba daga kallon sai zina ba ka da iko kuma kai ta azumi domin ya kasance maka kamar dandaka wato ya rike maka sha'awa ubangiji ta lace wa manyan furbin imani duk wanda ya kafa cewa imani da ya fita daga musulunci faqad da Amadu aiki da ya rushe gaba ɗaya sai shekara dubu yana ibada to bai da ladan wannan ibadan ta rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira yana daga cikin masu asara wanda za su yi asara gidajen suna ajanna su shiga wuta kada duk wanda ya mutu kafiri to tabbas zai shiga wutar jahannama kuma zai dawoma a ciki har abadan abada khalidi da fiya abada. har abada ba ran da zai fita to ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya kafirce wa imani aikinsa ya aikin sa ya bushe ma'ana duk wanda ya rija duk ayyukan da ya ba su zama aikin ba da za a ce ya yi ibada na shekara arba'in daga ran da ya rija shi ne ne rija shi ne bari mutum za mu sai ce bai yadda da musulunci ba gaba ɗaya ko bai yadda da manzo Allah sallallahu alaihi ko ya zagi Allah ko ya zagi Qur'ani ko ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya je hunki sujjada ko ya ce addinin Kiristanci ma daidai ne ko ya hudu ma daidai ne na musulunci ma daidai to shi na ya fita daga musulunci ko da haka na musulunci shine daidai amma sauran addinai gaba ɗaya ba daidai ba ne sai akwai wannan a zuciyarka inna dina inda Allah ya islam mu sai ka da Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta in ka daga wani ya halatta a bauta masa saboda matsayin sa Allah ko mala'ika ne shi ko annabi ko waliyi kai da za a iya bauta masa shi ne abin bauta ka ta kwata daga musulunci kuma ayyukanka gaba ɗin su su rushe gaba ɗin su su rushe to sai malamai su gaita sabani idan ya dawo daga musulunci ayyukansa za su dawo ko ba za su dawo misali mutum ya yi rida sai kuma yi dama ya sake shiga musulunci da shekara arba'in da ya ko talatin yana ibada za a dawo masa da wannan ladan ibadan ko ba za a dawo da shi ba imam da ya ce har abada ba za a dawo masa da ladan ba ya yi asara yanzu sabon gini dai ke yi kenan idan ya mutu bayan shekara ɗaya ko biyu iya ladan shekara ɗaya shekara biyu zai samu sauran ibadan da zai samu ga yanzu a jannan sa hawa tamanin ne yanzu zai dawo hawa na ɗaya ko na biyu ga ya yarda amma imamu shafi ya ce a'a idan ya dawo ɗin ayyukansa da su dawo hujja imam malik wannan ayan wa ya yakun bil imani faqad habida amalu aikin sa ya rushe kai walau ashraku da habida anhum ma kanu ya'malun da za su shirka duk abin da suka yi da ya rushe imam shafi ta a in ya dawo musulunci za su dawo saboda akwai wata aya da ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa za su dawo ne a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya cewa wa man yartafi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun فأولئك حبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون duk wanda ya rije bar addininsa kuma ya mutu yana kafuri to aikinsa ya lalace kuma ranar lahira dan mutu ne mamu shafi ce to a nan an ce ya mutu yana kafuri kenan in ya mutu yana musulmi aikinsa zai dawo aikinsa bai wuce inda Allah ta'ala a can ya ce aikinsa ya rushe kawai kuma ya kun bil imani bi da amalu bai bai kayyade ba amma nan kuma aka ce wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faqad habita amal to da haka duk wanda wato yayi ridda ya bar addinin musulunci kuma ya mutu yana kafiri da wayannan ayyukan bai aure shi ne wanda aikin bai idan ya mutu yana musulmi aikin ta bai mutu ba a usulul fiqh yana goyon imamu shafi saboda kaida shi ne al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad idan an ayyade wata siffa wani hukunci da wata siffa can kuma ba kayyade ba to inda ba kayyadin ba sai a zo a tura shi a kai inda aka kayyade sai zama kenan dukkan mutumin da ya yi rita in ya dawo musulunci ayyukansa za su dawo ayyukansa za su dawo to me fa'idan a ce maka aikinsa dai zai dawo ko bai zai dawo ba idan a lahira ne kaga ba zai samu ladan aikin da ya a baya ba ba zai samu wannan darajar ba a janna ko da ya shiga a janna in muna na ayyukan ka so da yi dan abin da ya samu daga ba ka ga wuta zai tafi maimakon zaki kila yana da lada da yawa in an tsora zai tafi aljanna ka ga wannan hukuncin lahira ke in an ce maka kuma aikin zai dawo to zai zai tadda wannan ladan ya ɗaukaka darajar sa a lahira to a nan duniya fa menene sakamakon wannan sabani a nan duniya shi ne duk mutumin da ya ce aikinsa ba zai dawo ba wanda ya tafi akan aikin malamin da ya ce aikinsa ba zai dawo ba yanzu idan ya dawo musulunci in da ya yi aikin hajji sai ya sake yin aikin hajji sai ya sake da ake yaji kaga ana yin sa sau ɗaya a rayuwa ya yi aikin hajji sai yi da sai dawo musulunci sai a ce to koma ka sake wani ya hajji da wanda aikin hajji ya wuce wanda kuma ya ce zai dawo kaga aikin hajjinsa ya dawo yanzu ba sai ya sake ba sai zai yi na musulunci idan mun zo ba mai sallah kuma wanda yace ayyukansa sun dawo to zai ce sai ya rama sallolin da ya bari daga lokacin da ya rija zuwa lokacin da ya dawo musulunci a sai ya shekara uku kafin ya dawo sai ya rama sallar shekara uku saboda da ayyukansa suka dawo ai akwai kuma waɗanda bai yi ba a tsakani to sai ya jona su wanda kuma yace aikinsa ba zai dawo to ba zai rama wannan sallan ba sai zama daidai da wanda ya da kawai yanzu idan mutum ya musulunta za a ce ya rama tsallolin bayani ai na gaban kawai zai yi shi ne fa'idan saɓani amma daga sun firin jayar da ayyukansa ayyukansa za su dawo saboda haka kenan mutum sai kaffa kaffa da imaninsa domin kada aikinsa ya rushe a tsara ranar lahira cewa ka yi rijiyar kuma kafin ka dawo sai Allah ya kafira a cikin dan kankanin lokaci sai ubangiji ta halaye ya zari na amanu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani kun kuntum ila farafi idan kun yi niyan za ku tashi ku yi talla. kuma alhalin ba ku da alwada, alwala faqatul wujuhakum wanke fiskokinku wa aydiyakum da hannayenku idan marasafi ku hada hadda gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shati kanku wa arjulakum ku wanke kafafuwanku ila ka'baini tare da idon sawu wa in kuntum junuban idan kun kun kasance masu janaba ne janaba ta kama ku fasaharu da guyon hannu wanka kun sadu da iyalanku ko mutum ya yi farki da yi wanka wankan janaba kafin ya yi sallah sannan nan ne Allah zai karfi sallah wa in kuntum marba idan kun kasance ba ku da lafiya ba za ku iya amfani da ruwa ba saboda ciwo a jiki aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko ɗayan ku ya taho daga wurin yin bahaya wato yi bahaya kenan don al-ghaib kalman inda ake bahaya ne amma bahaya ma na ce masa ghaib ɗayan ku yi bahaya da wadansa ta warware kenan aula martumun nisa ko kuka yi shafe tsaniya da mata wato kuka sadu da iyalanku kun ga wankan da naban ku ya warware kenan falam tajidu ma'am sai zama ba ku samu ruwan da za ku yi alwala ba ko ku samu ruwan da za ku yi wankan da naba ba mamu ta ina ku nufi bigiri wuri tsayiban mai tsarki ku je ku yi taimama shi ne famsa hubi wujuhikum ku shafi fiskokinku wa aidikum da hannayenku minhu daga wannan bigirin wato koya shi ne ko turbaya ne ko duke ne ku dafa sai ku shafi fiskan ku da shi da kuma hannaye ku ma yuridu Allahu li ala alaykum min haraj Allah ta'ala ba yana nufi ya sanya muku kunci bane da yake sai kun yi alwala kafin Allah ya karbi sallan ku sai kun wanka janaba kafin Allah ya karbi sallan ku in ba ku samu ruwa ba sai kun yi taimama ba yana so ya kunta ta muku bane walakin yuridu li yudhakirakum sai Allah yana so ya tsarkake ku ne daga karanta. ka zama mai tsarki daga najasa ko daga hadasi wani yutim mani matahu alaikum kuma Allah ta'ala ya cika muku ni'imar da ya muku wato na bayanin shari'a talla talla la'allakum tashkurun domin ku gode masa wannan aya ta kunshi alwala da wankan janaba da timama da kuma hikimar da ta sa aka shar'anta waɗannan wato ibada guda uku abin da ya shafi alwala da janaba da timama abu ne wanda kullum ake magana ba yana da wuya a ce mutum ya ja shi to sai yake zan yi bayani sama sama to sai jiya kuma wani yake tunatar da ni cewa wanda ya kuma mini tambaya ita janaba ta kama shi amma yana nesa ne baya kuka da gida sai zama da soso kawai yake da shi ba da sabulu yanzu zai iya wankan janaba da sabulu da sosan kawai babu sabulu ko dole sai ya neman sabulu kaga abun mamaki ne wannan da tura masa na ce ai ba a wankan janaba da sabulu ya sake turo mu yake to da soso kawai zai yi ko kuma ba ku soso sai ce masa kai da ruwa kawai ba soso ba sabulu to kaga wannan nuna bai san yadda ake ake wankan janaba ba to ya allazina amanu idza qumtum ila salati ya kowa da imani in kun tashi za ku yi sallah a nan ba sai ka tsaya za ka yi sallah za ka yi alwalawa. a idan kai niyyar za ka yi sallah idza kuntum ila sala anan suka ce idza aradtumul qiyama ila sala in kun yi niyyar tsayuwa za ku yi sallah ba sai ka tsaya ka za ka tada kabbara za ka yi alwala ba a kafin ma ka je inda za ka yi kabbara sai aka ce ku yi alwala to sai malayan suka ce to in mutum yana da alwalan ba nan ma ya je alwalan sai aka ce akwai abin da za a kaddara a nan ya da zina wani za kun fi da salati wa an tun ruhdi tuna fakilu wuju abu in kun yi niyan za ku yi sallah alhali kuna da hadasi akwai alwala ba alwala a tare da ku kayi bawali ko kayi abin nan kayi tsari kenan ko kayi ba haya ko kayi rigi ko kayi bacci mai nauyi to nan ne za ka yi alwala kafin kai sallah amma in ba kana da alwala ba ka je kai sallar ka kawai wasu malayan suka ce a in ba ka da alwalan wajibi ne kai sallah in ma kana da alwalan aya tana maka magana akan kai alwalan domin ya zama mustahabbi ne nurun ala nuri wato ka jaddada alwalan jaddadawan an so ne in ba ka da shi kuma wajibi ne ka tashi yi kan sallah abin nan ka yi alwala to sai Allah ta'ala ya ce faqtilu wujuhakum wanke fiskofin ana ubangiji ta'ala ya faɗi wuraren da wajibi ne ka wanke su a alwala wanda in iya wannan ka tsaya ma alwalanka ta yi saboda wani ya zai ya samu azara ta kuma yace ya zai alwala yake ka wabba ka ba amara mara kai alwala yadda Allah ya umarce ka sai aka ce ka wanke fiska ina ne fiska suka ce alwajahu ma tahsulu bihi muwajaha Abunda in ka kalli mutum zaka kalle ki shine fiska ni ma'anar wannan magana cikin hanci bai shiga ba cikin kuje ma bai shiga ba iya fiska kawai nan inda yake bayyana maka shi da awai ina ne fadinsa min awwali manabiti shari ila akhiri sakan daga farkon inda gashi yake tsira a nan a goshin mutum ko a kansa har zuwa ƙarshen haɓanta, idan kuma mai gemu ne ila akhirin lihiya har ƙarshen gemun sa ya wanke to zai shi ne fiska to shi kuma manabitu sha'ar ɗin ya zama almota na al'ada dama inda gashi yake fitowa al'ada ne ya fito maka to nan ne iyakan fiska idan la a gamma wala asla'a kar ya zama mai sanko a aflau wanda gashin sa yake har tsake yake fara fita to ga nan din da gashin bai fito ba ba sai ya wanke ba iya inda al'adan ta gashi yake fito kar ya zama a ganmu wanda wato goshin sa gashi yake fitowa har goshin sa shi kuma sai ya hada da wani gashin domin iya na al'ada ne sai ka duba sauran mutane a gashin sa yake in naka ya saba na al'ada kenan fiskar da ta zama annau a larabci ita ake magana al'ada inda gashi yake fitowa nan ya fito wani ya ce wala tankihi in farraqa Allah bainana agamma al-qafa wal wajhu laysa bi anta ina ma matan sa wasiti in na take shi ba Allah kake yake wani mai sanko ko wanda yake da gashi har goshi ko wanda gashin sa har kan wuya har kan ainihin kiyansa ya wuri wanda gashin sa yake daidai to shine an zuku ne to kenan daga inda al'adanci gashi yake fitowa a goshin mutum ko kuma a ƙarshen kansa to har zuwa ƙarshen haɓansa sai ka haɗa da wanke kafan haɓan shine ainihin tsawon fiska inda gemu ne kuma har zuwa ƙarshen gemu ka faɗi ba min al-uduni ila al-uduni daga kunne zuwa kunne idan ma da sun yi sabani akan asudu shi ne kai akai wannan dan dan filin da ba gashin nan tsakanin kunne da da tsakin mutum shi ma zai shiga ko ba zai shiga wani suka ce dole zai shiga shi ma yana kallon sa kafin fiska wani suka ce ba sai ya shiga ba to sai ka shigar da shi din don ka fita daga sabani to wannan shine faɗin fiska da tsawon ta to kenan shi shafan kunne baya cikin wanke fiska shi yasa malamai mafi yawan malamai suka ce wato musafi ne shafan kunne saboda baya cikin fiska inda yana cikin fiska sai zama wajibi don bangi ta na ba da umarni kama sama an samu yana shafan kunne saboda haka shafan kunne sai zama mustahabi ne bayan an yi shafan kai mun fahimci fiska sai ce wa aidiyakum ila almarafiq wanke hannayenku zuwa ga ne fakai shine gwiwan hannu to ila din nan ne ma'anan ma'ani ma'a wato tare da ainihin gwiwan hannu malamai sun yi sabani za a hada da gwiwan hannu ko ba za a hada ba na cewa fi inganci za a hada don abu hurera da zai na siffanta alwadan ba za su ma sai ya hada har da gwiwan hannu ya gama zala ke zai na hadawa da gwiwan hannu ila din ta zama mai ma'anan ma'a kenan ba ila ne binti ha'il gaya ba ba yana nuna cikewan abu ba in an ce umma atin musiyama ila layl sannan ku cika azumi har zuwa dare ba sai ka da dare ba rana na zuwa ka sha ruwa da wannan dinki ha ilgadi ba ana rikin tare da dare ba ba kamar yadda yan a kan dare yayi duhu suke shan ruwa ba rana na faduwa manzo sama yace ko ka sha ruwa ko baka sha ba su ya kai amma akwai ila mai zuwa da ma'anan ma'a kamar maganar aya da take magana kan zuciyar mara wala ta akulu amwalahum ila amwalikum ku kaga ila dinan ma'a amwalikum ajali kar ka je ka da zuciyarka da ta maraya ka kama ci ka ce ai duka mutu ne kai za ka ci kwano biyu shi kuwa da wuce ɗan kofi ɗaya ba a yi ni zai ci kofi kai ba sai ka haɗa zuciyarka da maraya ku dinga ci tare ka kawo kwano ɗaya nasa naka kwaɗe ka kai so ka kware su in za a yi tafi ne shi dubu ɗaya kai dubu ɗaya to zai ci abin da za ka ci shi ta ta ce kar ku ci dukiyoyinsu tare da naku ku ta kuɗa to nan ina mai ma'anan ma'a kenan to ke wannan shine fassarar ilal maratiki tare da mirfaƙai ma'ana ma'al maratiki so da haka sai ka shigar da gwiwan hannu sannan wanke hannun ka ya zama ya zama ingantacce to sai wanke hannu na farko shi ko mustahabi ne ba wajibi ba ne wanke hannu da ake guda uku nan na farko kafin a fara alwala to karkace tunda na wanke da farko zuwa wuyan hannu bari yanzu na zo alwala sai wanke tsakanin wuyan hannu da gwiwan hannu in ka yaka alwala ka ba ta yi ba in ka zo wankewa na farillan bayan ka wanke dukka to sai ka sake wanke kafin hannun sai ka haɗa har da gwiwan hannu har zuwa gwiwa hannunka to shine ka sauke farali don wancan da ka wanke sau uku na farko kafin ka fara alwalanka wancan na mustahabi ne ba na ba na wajibi ba sannan ubangiji ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kaunan Na an kawo shafan kai kafin wanke kaba don a nuna maka jeran ta alwalan a sai idan ka wanke fiska za ka wanke hannu sannan sai ka shafa kafin ka wanke kaba ba ka wada sai a faɗi wanke ƙafa kafin shafa saboda a nuna maka cewa sai an yi shafan kai ake wanke ƙafa. wanda rubin wasu kun ku shafi tsaunin so shafan dukkan kai ko kuma wani bangare na kai imamu shafi ya ce ko gashi hudu ka shafa ko ya ɗan yatsun ka kwa hudu ka shafa ya yi ba dukkan kai ba saboda me yake saboda an kawo bawon an ce wamsa hu bi ru'usikum ba ce wamsa hu ru'usakum yake wannan bawon din na tab'idi bawon tab'idiyya ne kenan ku shafi ba'da kun shafi kanku haka ya fassara wannan babu kamar ka ce a hasu bi saubihi ne na riƙe tufafinsa ka sa ba ka isa wani bangare na rigan ka Ya yi ba duka ka riƙe bai muke na tafiya a hasu bi saude ra'atiha fa tamayalat alayya habiman ka mukaddal kaga ra'u illati fi tafid ne ka dan fisjo wani bangare na ainihin eh, gashi ta ko jikin to sauran malamai suka ce a'a dukkanin gashi za a shafa gaba ɗayansa me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala an gani kuma Abdullahi bin Zaid ya zo siffanta alwalan manzala kuma ya siffanta ya shafi kan gaba ɗaya ne yace ya fara daga farkon kan sai baya ya saki dawa daga baya ya gaba to kaga masu jami'in rafi ake nufi kan kan sai ka shafe sai dai shi shafan kai ba kamar wanke kai bane ba ko ina sai ka bi dalla dalla ba ka shafa ko sai gaba kai baya ko ka shafa ko ina gaba ɗaya ko shi kamar shafan kunne ne ba ko ina ta ya taɓa zuwa ba ka yi ta jaggagewa kana ta murza wannan kamar wankewa kake za ka shafa sama sama to wannan shi ya fi inganci a wannan fassara to wannan ba wani ya za a yi ta me za aka ce wamsa hu bi su? ba ce wamsa rubusakum ba malamai suka ce wannan ba wa insafi ne don a nuna maka dare za ka shafi kan karka shafa kan hula in kai shafa bai yi ba ko ka ɗaure kanka da wani tsumma ka shafa sai dai in rawani ne kai in rawani ne kuma an samu matsala ta suna ya yi shafa a kan rawani amma in ba rawani ne da ake ɗaurewa na musamman ba to ba za ka yi shafa a kansa ba so da wannan bawo din tana nuna cewa ya zama tsakaninka da kan babu wani abu ka shafi kan dare kar ka tsoro wani kaya a kanka ka shafi kaya in kai haka bai yi ba suka ce wannan bawan ɗin kamar bawan bawan ya zawa shi ne wanda ko bi baitul hadis Allah ta ce su kewaye ɗakin kaba tsoho kaga da yake waje tsawafu albaita fil baitil atiq suka ce wannan bawo ne ta nuna dole ya zama tsakanin ka da dakin kaba bawo ne in ka kewaye dakin kaba ta bayan masallaci tawafin ka bai ba dole sai a cikin masallaci kenan da dai kai za a za a shafa sai ce wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan ku shafi abin da ku wanke kafafuwan ku zuwa idon sawu wai tare da idon sawu kenan shi ma kamar na gwiwan hannu da aka ce wa arjulakum ya nuna adafi ne akan wankewa faqilu waqilu faqilu wujuhakum kaga ko wanke fiskokin ku saka ce wa arjulakum kaga kafafuwan kuma wankewa ne domin da shafa ne sai aka ce wamsahu bi ru'usikum sai ce wa arjulikum za a ce wa arjulakum amma kira'an wa arjulikum kawai saboda ya yi makwataka ne da mai jarra shi sai a masa jara wannan kira'an ta fassara cewa wankewa ake kuma idan ka ce ka samu iskali a qur'ani wankewa za a yi ko kuma shafa za a yi ta ce ta kwakwama suna da ubangiji ta ala yake wa anzalna ilayka dhikra na lin-nasi ma nuzila ilayka an saukar maka da alkurani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu ne sai ka koma manzon kuma ya ya fassara ayan yayin alwadansa sai muka samu wankewa yake ba inda aka samu ya shafa in ya zama ka bar lam'a dan wani wuri baka wanke ba a kafan ka sai ce wani din a kadin nan azaba ta wuce ka tabbata ga dubla da ba a wanke gaba ɗaya ba ta za a yi shafa ne wankewa za a yi tare da idon tsawo, wato har idon sawun ka sai ka abun da sai ka wanke wannan shine sune farallan alwala kenan rukunin wanke fiska wanke hannu tare da gwiwan hannu hadawa da gwiwan hannu sannan shafan kai gaba daya da wanke kafa tare da idon tsawo. su wanne ne mustahaban su ne shafan kunne da shakarwa da fatewa shi ma shaka da fatewa wasu sun ce wajibi ne amma tun da manasa ya ce wancan musulmin tawabba kama amara kalla da shi ka alwalayin da Allah ya mace ka nuna alwalan da Allah yake karba iya na Qur'ani ka sai Allah zai kafi kuma idan wanda suka ce ai tunda aka ce wanke fiska an ce a shaka ruwa aka ce a da in yace fiska abin da yake fiskan to kan shi fiska banda cikin hanci kaga cikin hanci kenan ba ba fiska bane shi bai zama wajibi ka shaki ruwa ka face ba mustahabi ne haka nan kuma kunne ba sai ka shigar da ruwa cikin kunne ka ba shafa kawai aka ce kai in kai wannan yayi niyya kuma zaman kanta take ita wajibi ne dama in kuma da amalu bin niyya dai ba aka ba zai zama kwaskwalima kai ba alwala kai ba idan ka zo za ka tafi aiki da safe ko kasuwancinka ko rin sana'anka ba ka da lokacin wanka sai ka zo ka ce bari na yi kwaskwalima eh kai alwala yadda ake alwala ka wanke fiskanka ka manta kwaskwalima ka ce ka wanke fiskanka ka wanke hannaye da ake kai shafan kai ka wanke kafafuwa to lokacin sallah ba za ka yi sallah da wannan alwalan da kai ba domin ta yi ne da niyan fasarima ba da niyan alwala ba kuma innama al'amalu bin niyan wa innama da kulli mir'in ma nawa to da haka dole sai ka yi niyan alwala sannan ta zama ta zama alwala jama'a wannan ita ce alwala ta kai wa in kuntum junuban ubangiji ta ala ce in kun kasance masu janaba fasaharu to ku wankan janaba in kana da janaba sai alwala abin nan sai kai alwala kai ku sallah ana bi da kai sallah dole sai kayi kan janaba kalmar junuban tana iya daukan mutum daya tana iya daukan mutane da yawa tana iya daukan mai tana iya daukan jini to da haka mutum da ma zai ce kuntu junuban za ka tafi yana da janaba mutane da yawa sai su ce kunna junuban mun kasance masu masu janaba mace ma sai a ce kanar junuban ta kasance mai janaba saboda masgari ne aka yi amfani da shi to idan janaba ne fa tsaharu ku yi wanka fa tsaharu ma'anarsa fa tsaharu fatadahharu yi wanka kai da kanka ne zaka yi wankan to wankan janaba wajibi ne kenan ga dukkan wanda wato janaba ta kama shi da nassin alqur'ani ko manzala ta sama yana yin wankan janaba in ba ka ba da zai kafi sallan ka sai ce wa in kuntum marba in kun kasance ba ku da lafiya ba za ku iya taɓa ruwa ba ko kuna halin tafiya ba za ku iya taɓa ruwa ba to shi ke kenan ubangiji ta ala ce ku je ku ke mama aw jaa adin minkum min al-ghaibi misali ne wanda alwalan sa tawarware wanda ba haya aw da masumun jita ko kuma kuka sadu da iyalin ku misali ne wanda janaban sa ya tawarware wankan janaban sa tawarware sai aka ce falam ta di duma amma ku samu ruwa ba ba ta yamma mu ka'ida da iman ku yi taimama to anan da aka ce wa in kuntum marba in ba ku da lafiya ku yi taimama marar lafiya yana yin taimama sawa'un janaba ne ta kama shi ko kuma alwala ne ta yadda inda zai sa ruwa a kan ciwon nasa ko a jikinsa zai cutu misali a ce zazzabi ne idan ya wankan janaba zazzabin zai karu ko bai zai warke da wuri ba ko ni rauni ne idan ya taba ruwa a hannunsa ne ko a kafansa idan ya sa ruwa ko a fuskansa ciwon zai karu ko bai zai warke da wuri ba ko abin zai haddasa masa wani ciwo da kawai ya je ya taimaka ya ya taimaka. sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun yi tafiya sun tafi wani yayi sai wani mutum sai aka fasa masa kai sai janaba ta kama shi da janaba ta kama shi ya fatawa Ya ce da Allah zai iya yin taimama ko dole sai na yi wankan janaba to wanda ya bashi amsar bai fahimci wannan ayar cewa taimama ana iya yin ta in janaba ta kama ka ba sai ce ba wani suka ce ba wani roƙo mai da za mu sama maka ko ka je ka wankan janaba sai je wankan janaba daidai wankan da na ba kawai sai fage ya zuba ruwa a kan ciwon ya ka zo aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ta suna ya ce akaluhu akalakum Allah wa halla sa'alu idza lam ya'lamu inna ma dawadi su'al sun kashe shi Allah kashe za su tambaya mana in ba su sani ba ai maganin jahilci tambaya ne za ka ba da fatawa ba kan ilimi ba saboda haka kenan da za a ɗau akwai rungumi shari'a ta masa rungumi ya yi mama saboda rashin lafiya ga shi nan wa in kuntum marfa idan ba ku da lafiya ba za ku iya wanka da nama ba ko ba za ku yi alwala ba a yi man musa ina sayi ba ku yi mama ga in ba ka sani ba Ya ka sai ban sani ba kawai sannan Ammar bin Yas yayi yayi tafiya da yayi tafiya sai janaba ta kama ni. shi kuma yana da ilimin cewa janaban ma ana mata taimama amma bai san wani irin taimama ake wa janaba ba taimakon ya yi taimama irin yadda ake taimaman in ka rasa ruwan alwala shi ke nan yi je kama birgima a cikin ƙasa ina ta birgima ko ina jikin sai kuwa tun da kaga taimama za a shafi bisa ne da hannu alwala ne ina alwala ne to yanzu wannan da janaba ne Ya je zallan sa sai zai samu matsala kuma ya gaya masa yake ni fa janaba ta kama ni amma da ta kama ni na je na ta birgima ne yadda dabba take birgima yadda jaki yake wanka haka ne wanka manzon sama ya ce ina ma ka an taqula ka haka za wa haka za? ai ya yi ka ka aikata da hannayenka kai haka kai haka manzo Allah ya dafa kasa da hannayensa sai ya shafi fitar sai ya shafi tafin hannunsa ciki da waje sai kai haka kawai ya wadata to ka gano da kenan janaba ana mata taimama in an rasa ruwa kuma irin taimaman da ake mata shine irin taimaman da ake yi in ka rasa ruwan alwala in ka rasa ruwan alwala shine ma'ana wa in kuntum marba idan ba ku da lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya galibi matafi shi yake rasa ruwan alwala har a ce ya taimama ai yana da wuya a cikin gari kan a ce ya taimama domin in ba ka da ruwa ai makwacin ka yana da shi sai ka je ka nema a layin ku ba za a rasa ba amma in ba ka da lafiya kuma ko a zaman gida ko a halin tafiya za ka yi za ka yi taimama ya wuce a hakan dukkan biyar sa'in ko kuma ɗayan ku ya zo daga inda ake ba haya wato ya yi ba haya kenan alwalar ka kawarware aula masumun nisa ko kuma kuka shafe sai da mata wato kuka yi jima'i a nan Allah ta'ala ya kinaya ne da kuma ce in kun yi jima'i da iyalan ku aka ce kun yi shafefeniya saboda shafefeniya muqaddima ne na jima'i ina kaiwa da zuwa ga jima'i Abdullahi bin Abba shi wannan tafsiri wasu malamai sun fassara cewa in ka shafi matarka ko wata mata sai ka sake alwala in ka shafe ta da niyyar jin daɗi saboda wannan aya Abdullahi bin Abba ya ce ai Allah yana kunya yana kunya yana faɗan wani abu ya masa alkunya ya koye shi ba sai ya bayyana shi ba so da haka anan ya ce la masumun nisa yana nufin mun nisa ko kan jima'i wannan fassara sai ta cikin ganti domin a can an ce in kai ba haya a yi taimama kaga alwalan ka ne tsoro nan kuma aka ce in kwaikwai shafe feniya da mata kai wankan janaba kenan kaga janaban ka ne tsoro tunda janaban ana mata taimama shi ma alwalan ana mata taimama in an rasa ruwa to kaga Allah da hikima ne yana da fasaha a maganarsa da ya kawo misali na warwayen alwala kwaya daya shi ne yin bahaya Ko sai ka ce ko yi ko yi fitsari ko yi rihi ko yi bacci mai dubu ko kuma ya soma bai ma san inda yake ba don ya farka sai ya taimama sai kuma ya kawo misali na wankan janaba na wanka sai ta auda masu lissa ko kuka sadu da iyalanku sai ka ce kun ko al'adar ki ya dauke sai ki taimama in baki sami ruwa ba ko jinin haihuwan ki ya dauke sai ki mama in baki sami ruwa ba ko kuma ka yi mafarki kana saduwa da matimani ya fito maka ko ka farka da dare kaga ka jika wannan ka da mani shi ma da nama ne ka je kai wanka kaga an ka misali ɗaya ne na wankan da nama sai ka shigar da sauran gaba daya so da haka kenan wannan ya nuna mana wajibi ne mutum in janaba ta kama ke wankan janaba alma'u min alma in kai mafarki ka fidda mani yi wankan janaba in kai mafarki kana saduwa da mani amma baka fidda mani ba to babu wankan janaba akan ka saboda alma'u minan ma idan kuma ka farka baka tina kai mafarkin ba amma ka fitar da mani to sai kai wankan da nama saboda alma'u minan ma in ruwa ya fito kawai ayi wankan da nama in ka sadu da iyalinka ko kai mani ko baka fitar da mani ba sai kai wankan da nama saboda ubai manzala kuma yace idza jahaba idza idza jalaka baina shabi al arba'i thumma jahada fa qad wajaba idan mutum ya zauna akan matarsa ya ruku akanta ya sadu da ita wanka ya wajaba wa illam yunzil wa musulmi ko da bai fitar da mani ba idan ta kan khitana ne ta kan waje ba idan kan kaciyar namiji da kaciyar mace suka wasu, ita na wanka ya waje ba to da haka in saduwa da iyali ne ko ka fi da mani ko baka fitar ba da na ba ta kama ka kai wankan janaba in baka kama kai alwala idan kuma mafarki ne sai in ka da mani wankan da nawa ya kama ka in baka fi da mani ba wankan da nawa bai kama ka ba saboda almawu min alma wato ruwa daga ruwa ne to yanzu ma za a kai da mu a tsakiyar wannan aya kamar da aka saba insha Allah sai gobe za mu yi bayani akan abin da ya shafi taimama da sauran ma'anoni da ana Qur'ani wato ta kunta da kuma wankan ta ban kansa ma ba mu yi bayani a kansa ba amma dai mun gaya maka wanda ke rajabta wankan da ba ne sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah magana ba shi insha Allah dai ina nan muna kokari ko zuwa gobe Allah ya nuna kamar da za a ƙara mana wasu abubuwa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى السلام عليكم ورحمه الله wanda mai tambaya yake cewa malam kai amana jiya ka ce ba za a sha fitsari ba amma ya matsayin fitsarin raƙumi da ake sha wai da sunan magani fitsarin a fitsarin mutum ne ba fitsarin dabba ba saboda haka fitsarin amma fitsarin dabba idan ya halatta a naman dabba ko fitsarin da ba na jaka ba ne ya halatta a yi maganin shi idan kuma bai halatta a man dabba ba to fitsarin da ba na jaka ne ba za a yi maganin shi rakumi saboda ya halatta a naman dabba shi ba wato Allah sallallahu alaihi sallam ya ba da umarnin a sha fitsarin rakumi domin a samu waraka mutane da suka shigo madina suka koma wani rashin lafiya mazan ma ta fi ka shan nono rakumi da fitsarin ba kuma suka sha nono rakumi da fitsarin kawai, wani da aka fita ya halatta a fi naman rakumi ya halatta a yi magani da fitsarin sa aka akuya aka tinkiya aka kuma saniya ita ma in fitsarin ka yana maganin wani abu ya halatta amma in haramun ne ba za a yi ba Wannan yake siya mana da ni ta isa ce tura fina-finai da wake-wake a cikin wayoyin mutane malam ya halatta in ci gaba da yi wannan sana'a gaskiya dai ba ka da sana'a ka nemi sana'a ta halatta wani kuma wake wake dai haramun ne mun sani kiɗa da waka ina fi dai kuma galibin su ba ta sakatu ba ne galibin su ta da maza da mata ne da wasu abubuwa na banza da alfasha ba za mu ji a fina-finai kusa kusa babu na halatta akwai wanda ake yin sa ne tsafta amma galibin dai waɗanda ake ribibi a kansu to za ka samu na haramun ne ko za ka baya halarta. wannan ya ce malam na zo jinabi man sallar tarawihi to shi malam yana da kyau in dakatar da sallar shafa'i da wikiri sai sun dai da na ce fina-finai akwai na halar bari muku misali guda daya akwai wani fim da afirka tv ci suka nuna bara da azumi wanda yake magana iyali na ko don iyali na sun kalora wannan fim din ba ta ko ƙwace wanda tana ka ga wata mata a tsirin ta koya sannan kuma duk abin da ake koyarwa rayuwa ne ake koya mutane cewa idan ka sakanta ‘ya'yanka za su su lalace su zama mutanen banza ba za su amfani ba ba za su amfani kansu ba idan ka tsaya ka nuna wa ɗanka rayuwa ba ka sakanta shi ba ka gina ka zubo su so shi ka ɗora shi a kan hanya ta neman abinci tun yana karami yana ta tafiya daga ƙasa ya tafi sama su ne zai zama wani abu a rayuwa shi ne abin da aka karantar a cikin wannan filmi ni ban taɓa ganin filmi kuma irin wannan ba bisa na tsaya da kalle shi ba mace a ciki kuma ya yi akwai dausa da yawa da yake a cikinsa ana da sunan filmi iyali na ko iyali na man ka shiga yusuf za ka samu wannan filmi to inda duk fina-finan nan irin wannan da ya fara mutu mana ta cewa haramun ne kallon fim ba. sai dai a kalla don wani wa'azi ne a ciki wani wa'azi ka ka saba gida wani malami da zai iya maka wannan wa'azi ka ka faɗa ke zai tambaya wancan. Eh, ya yi magana shafi sakai da rufi da saboda yanci liman har a sallah shi magana ta fa'i da mitri yace saboda an ce in kai kiyamun laili ko kai kiyamun ramadan tare da liman karami har aka gama za a rubuta maka ladan kiyamun laili yace to shafa'i da mitri ma har da shafa'i da mitri za ka yi da liman har da shafa'i da mitri shine ka samu ladan kiyamun laili gaba daya daga baya in ka tashi da dare ba zai hana kai na fitilun ka ba ko ba za ka mai da mitri ba ko da la ilaha illa billah amma in kwanakin da ake tahajju ake yin tarihi to za ka iya bari mitirin ka sai a tahajju sai kai sai ka samu wancan fadalan a tahajju don kuma sai ka kai iya wato ainihin tarihi saboda hadisin da yake cewa idan azu akhira salatikum bi bi bikra ku sanya karshen sallan ku na dare da wani ke wanda yake cewa malam kamar sallar da ake a asirce liman yake a asirce ya halatta misali kamar yake sallar azhar da la'asar in karanta Allahu ba izbaini wa baina fasaya ya har zuwa karshe ya nasta yana nufin addu'an buɗe sallah eh addu'an buɗe sallah dama ana yi ko a bayyane ake ko a sirrance ana yi amma ka sani addu'an buɗe sallah dama a sirrance ake yi ko da a bayyane ne kai sai sallan ka ko a sirrance don abu huraira sai tambayi manzala ta ya suna da yi in kai kabbara ma kana yin shi kafin ka fara fatiha me kake karantawa yana cewa za mu ba yi da bai wa bai da kadaya ko ba a aka da mashi wal maghrib har zuwa karshen addu'a kenan addu'a mu sai sallah a tirafi ake yi ta wannan ya yi da farko dai akwai mutane masu wutar bismillah akan kanshin tambayan da suke don Allah a wata ya ku ya bari saboda muna zubar da tambayoyin ne a nan mun gaba karanta ba daidai bane ka rubuta bismillah ya rahmani rahim wannan kuma ya yi bayani ne malam akan cewa maga mutanen da suke ɗaukar ƙur'ani su matse a hamatansu a lokacin da suke tafiya a wani waje ya matsayinsa amma ni dai ina gani a kanawa fahimtar ina ganin dai kamar da ya gaskiya wulaƙanta alƙur'ani to ko dai ba wulaƙanta shi ba ne ba ta kama mai kamata mu yi wani ya zama na ka kama ne ba za ka iya rikewa a hannu ba saboda ta rike wani abu ko hukumancin wannan sun kai haka zuwa wani ɗan lokaci sannan za ka ɗauki kayan ka babu laifi amma dai ka sa Qur'ani a haka kana tafiya yana karkashin kafadan ka kana ne maka daraja ya kamata mu bi su ba ka rike shiri ko mai muhimmanci duk wanda ya ganka ya san abu ne mai daraja mai kima kai amma in lura ta sa ka yi haka za ka ɗauko wani abu ka yi ka sa a fada a ƙarƙashin amma dan in ka ɗauko wani abun ka sake riƙewa rikewa mai ke wannan babu da dole ne mu daraja alƙur'ani tafi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am sai masu roƙo addu'a akwai wani bawa Allah da kullum yake rubuta addu'a kan baya ji ana faɗa matar shi ce ta shiga confusion ya shiga confusion kuma abun har ta fara tana cutar da shi yake roƙo a taya shi da addu'a wuri Allah ya yi mata ita ba wannan bala'i kuma Allah ya je ta da wani addu'a Allah ya yi maka kuma Allah ya je ta Allah ya mana kuma kuma ya tsari gaba ɗaya Allah ya ba mu barka mu da mu rabbana atina fid dunya hasanatan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين